This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da sittin. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a Nomad da Lawar da Niyya FM. A yaushe kuma ana iya jin mu a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum. Salu Garba ne tare da Sabo Imam Aliyu muka sake dawowa. Muna ɗauke da rahoto ɗaya daga jamhuriyar Nijar. Akwai mu kuma da shirin rigakafi na Jummai Ali, amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. a wani gagarumin canji a manufofin amurka shugaban amurka barack obama ya ba da sanarwar cewa hukumomi a washington za su ɗauki matakin maido da hulɗar diplomasiya da ƙasar cuba da yake magana jiya laraba a fadar white house mr obama ya ce waɗannan shekaru hamsin sun nuna cewa mai da cuba saniyar ware bai yi tasiri ba saboda haka lokaci ya yi na canjin salo a yayin da mr obama yake ba da wannan sanarwa shugaban cuba raul castro ya yi magana a havana ya ce mr obama ya cancanci yabo da karramawa daga al'ummar kasar cuba an ba da rahotannin cewa shugabannin biyu sun yi magana ta wayar tarho na kusan sa'a ɗaya rana talata lamarin irinsa na farko na wato na tuntuɓa tsakanin ƙasashen biyu a matsayin shugabannin ƙasa tun a shekara 1961 rahotanni a wasu kafofin yaɗa labarai sun ce amurka ta gazganta cewa koriya ta arewa ita ce ta saci shiga kwamfutocin kamfanin yin fina-finai na sony har ma a jiya laraba kamfanin ya soke fara nuna wani sinima na wasan kwaikwayon hanyoyin da za a bi a kashe shugaban koriya ta arewa jim, Kim, jim jong-un da suke magana bisa sharaɗin ba za a bayyana sunayensu ba jami'an amurka suka ce masu bincike sun gano hannun koriya ta arewa ga satar shiga cikin na'urorin kamfanonin sony al'amarin da ya janyo fallasar dubban kasidu da bayanai na kamfanin da ya kai ga barazanar kai harin ta'addanci kan sinima mai suna interview a turance babu tabbas kan yadda masu bincike suka hakikance cewa kasar ce da wannan satar da kuma irin martanin da fadar white house, za ta ɗauka a kai tun farko dai jiya laraba kamfanin sony ya soke fara nuna wannan sinima ranar 25 ga wannan wata domin manyan gidajen sinima eh, duk a kasar sun ki su amince su nuna. Shugabannin yankin Falasɗinu a Majalisar Ɗinkin Duniya sun gabatar da daftarin ƙudurin da suke neman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kada ƙuri'a kai da zai baiwa Isra'ila wa'adin tashi daga yankunan Falasɗina da ta mamaye. duk da mika wannan bukata jakadan yankin a majalisar ɗinkin duniya riyad mansur a magana da ya ji a daren jiya laraba ya ce ba zai matsa lamba a jefa ƙuri'a kan bukatar cikin gaggawa ba domin a bada lokaci saboda gudanar da ƙarin shawarwari tsakanin wakilan kwamitin su sha biyar yankin na Falasɗinu zai bukaci wakilai tara ne a cikin kwamitin su amince da wannan bukata amma kowace ɗaya daga cikin wakilan kwamitin masu kujeru na dindindin a kwamitin suna iya hawan kujerar naƙi kasashen da suke da wannan iko sun hada da Burtaniya da Faransa da China da Rasha da kuma Amurka. To kada sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Babban hafsan hafsoshin kasar Pakistan Rahil Sharif jiya Laraba ya kai ziyarar aiki a Kabul domin ya gudanar da shawarwari da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani dangane da batun tsaro akan iyakokin kasashen biyu. kwana ɗaya bayan da mayakan sa kan taliban suka kashe yara 132 a wata makarantar a pakistan mr gani ya tabbatar wa janar sharif cewa mayakan sa kan ba za su sami sukunin yin amfani da afghanistan ba wajen kai hare-haren ta'addanci a cikin ƙasar pakistan ya ce duk wata alamar haka da aka gani za a kawar da ita babban hafsan wanda shugaban leƙen asiri na ƙasar pakistan rizwan ashkar ya rufa masa baya tare suka isa ƙasar pakistan dukansu biyu sun gana da babban kwamandan ɗan amurka a afghanistan general john campbell wanda yake jagorancin sojojin nato a ƙasar kowannensu ya ganshi a keɓe an yi ganawarce a birnin kabul daga ƙarshe babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun zai kai ziyara ƙasashe da suke fama da annobar ebola a yammacin afirka mr bani ya ce yana sa ran zai ziyarci ƙasashen gini da liberia da mali da kuma saliyo ƙasashen da cutar ta fi barna tun bayan da cutar ta ɓarke hakanan ma zai ziyarci ghana inda majalisar ɗinkin duniya ta bude ofishi domin shirya matakan yaƙi da annobar da yake magana kan ziyarar da zai kai yankin jiya laraba a new york ya ce yana so ya gane makansa irin matakan da ake ɗauka domin yaƙi da cutar da kuma jaje ga waɗanda suke fama da wannan laruri babban sakatar na majalisar ɗinkin duniya ya ce ana ba da guduma mai yawan gaske da za su kare rayuka daga sassan duniya daban-daban ko matakan da ake ɗauka wajen yaƙi da cutar suna aiki duk da haka ya ce annobar tana janyo hauhawar farashin kayan abinci tana hana yara zuwa makaranta da kuma hana harkokin kasuwanci hukumar abinci da aikin gona ta majalisar ta ce mutane rabin miliyan a gini da laberiya da kuma saliyo suna fuskantar karancin abinci saboda barkewar wannan cuta ta ebola labarun duniya kenan kuka saurara ƙauyuka da garuruwa da ke iyaka da ke kan iyaka tsakanin Najeriya da jamhuriyar Nijar suna fama da 'yan fashi da makami da ke fitowa daga Najeriya bayan sun yi barna sai su koma inda suka fito kamar yadda za ku ji a rahoton da shabu Mani ya aiko mana. ga yadda talakawan da ke zaune a iyakokin Nijar Najeriya ke shan hukuma daga hare hare 'yan fashi da makamai na koke ainihin sabilin sace masu dabbobi ya zuwa kisan su idan aka hurgaɗi barayen daga Najeriya sukan shigo Nijar su ta Asa kuma su koma Najeriya wani wanda ya buƙaci in saya sunan shi a bakin lamba ya tabbatar min da haka irin halin da suke ciki bisa ga an ɗan ɗauki wani matakai daga can Nijeriya. mu dai nan dama akwai matakai matakai waɗanda eh, hukumominmu suka ɗauka amma ga halin yanzu muna son su ɗan ƙara ɗaukan matakai saboda awan da ake sa ran azaluman nan ne an koro su daga nigeria duka yanzu suna ƙetare kewa suna zuwa kamar jodo bakin iyakan nan abin da ya kawo wajen gabi ku mazauna gari wani matakai kuka ɗauka? A mu matakan da muka ɗauka bakin mu bakin tsaron ka dai garin ka ne ya kamata ka tsaya ka tsare. Tunda kai ba hukuma ba ne. Kai dai kula da garin ku ne ya kamata ku yi da ku da sauran mutanen gari kula da abubuwan da ke shigowa da abubuwan da ke hita. Gano wannan kalubale ne ya sa magabatan baraki da na gargajiya gudanar da wani taro a gabi da ke jihar Madarin farke bakin iyakar Najeriya don ɗaukar matakai a kai. Ƙarshen taron naji ta bakin Malam Hayya Godi, sakataren jiha a fadar gwamnan jihar Maradi, matakan da suka ɗauka da irin furucin da ya kawo cewa idan aka kama ɓarawo a daina sakinsa. Ga sakatare Malam Yahaya Goji. Bareki abubuwan da suka ga dama suka zama kamar hukuma ce mai zaman kanta shan Nigeria. Wani gari ana ce mashi dumburan sai su kama kayan mutum ba ka da ikon zuwa ko su je su ɗauko mutum su zo su kashe ko su mishi abin suka ga dama. Dabbobi haka nan kudi kai hatama mata don da suka samu sa'a wannan gari suka tunkare shi da sozawa daji rugu daji ne wanda an ka shiga cikin dajin babban lahiyon na wajen hayawa suka ce akalla suka tar da gawa wajen ɗari uku sun kashi an kalka ta mutane eh, ta mutane barai su halba so za su halba ce za ka dajin bai shakuwa saboda sai ma ka ga wani karnuka sun ɗauko ga hannun mutum abu dai gashi nan kuma suka samu sa'a kama saniya ta dubu hudu sarkin zurmi ya komite sai ka zo da shaida da ka zo ka nuna shaida da saniya kaza kaza naka ne sai a baka ko ce baka amma sai ka lanje da Qur'ani don sun gwada mu hafin nikin inda suke kashe mutane suna yin abun kamar wani abun gadara sai su sa'a ta daka hoto kuma sai ta rabawa da karhin ciya zuwa aji shi ta zamu shi kamar ta tauna a can gabi wani irin kai ne ko dauka mi kuka tsaida ba a sata sai da complice kenan wanda ya rike barawo complice wanda ya sabka da barawo to ai da shi da barawo uwa su daya wanda ma barawo tunda shi sai a gala zamu kace to wanda duk ya samu bako ya tambaye shi daga ina yake tun yanzu su matakarin suka dauka can Nigeria samari ke da sun ga kawo latso gari kana dibi dibi in ba san su ce daga ina kake ina saka mataki guda ne gwamnatocin jamhuriyar Nijar Najeriya gama karhi bakin iyakoki domin kare lafiyar talakawa da dukiyoyinsu Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar ce faɗake yau sa'adu zungur To kada dai a manta shi shirin na zuwa muku ne daga nan murai Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. turjiya ba ga wucewa ba su kuwa madalla, yanzu lokaci ne da Jummai Ali za ta gabatar da shirin rigakafi. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. ga Nasiru Yakubu birnin yara nan da sauran bayanin abubuwan da suka tanadarwa wannan fili a yau. Hajiya Jummai barka da warhaka. Manyan jami'an gwamnati na daga cikin masu ruwa da tsaki wajen ƙoƙarin da ake yi na kawar da cutar shan inna wato polio. Amina Abdullahi Girbo daga Bauchi ta ba mu rahoton irin ƙoƙarin da jami'an gwamnati ke yi domin samun nasarar kawar da cutar. tsohon kwamishina na al'amuran ƙananan hukumomi alhaji abubakar ahmad fago ya bayyana yadda ya tafiyar da ayyukan kiwon lafiya a ƙananan hukumomi musamman ma cutar nan na shan inna da ake ƙoƙarin da ita a faɗin jihar nan mun sa ido a kan harkar maganin a shi rigakafin a shan inna din tun da muka zo wata ɗaya ne wanda ba mu fita muka yi ta ƙoƙarin a yi maganan ciwon nan polio din ba kullum kake zaune kake yin abu kake kara ilimi akan abu duk da ni ba ma'aikacin wato bi ma'ana ba layina bane harkan kiwon lafiya amma yau da kullum da aikace ya sa sai na gane cewa to akwai abin da ya kamata mu ba ma muhimmanci shine akwai abin da su suke kira cewa RI wato routine immunization wato shi wannan routine immunization din da ma Allah zai sa ma mutane su faɗaka da shi su gane amfaninsa to da wannan folio din da ake ta kokarin mu da mun kawo cikin sauki domin eh, shi rotin zai nan mace ne daga in ta aihu dama akwai ka'idoji sati kaza ki je ki kai danki a masa eh, rigakafi kaza sati kaza ki to in ana bin wannan sau da kafa to sai ga ba a bukatar ma wannan su eh, wani wata wata IPD nan da muke yi ah, to lallai mun faɗakar da mutane sosai kuma na sa ido na ga cewa a duk gun kiwon lafiya aka sanya shi cewa za a rika wannan abun mun sa ido mun ga cewa lallai ta lokaci zuwa lokaci mukan kewaya mu ga cewa wannan abubuwa din ana yi ana recording eh, saboda mutane kuma ana ƙara faɗakar da su ana wayar da kan jama'a din su san amfanin wannan abu sannan mun yi ta faɗakarwa da wayarwa mutane mafi eh, yawanci mutanen mu na karkara ko ba karkara ba ma ko a cikin gari sai ka ji an ce wane matarsa ta aihu wallahi ta aihu lafiya lau a gida ta aihu lafiya kada ba je asibiti ba kaga wato rashin ilimin abun ne yasa muka ɗauka mace ta aihu a gida ko kuma ta aihu a asibiti wai sai da matsala wanda ba haka ne ka'idar abun ba ko mun rashin matsala ko mun lafiya ko me a ka'ida shine wacce in za ta aihu ta je ta asibiti ta aihu matsalar sa za a iya aihuwa lafiya wani abu tunda mutum baya da ilimin abun da ya kamata a yi ba a yi shi ba daga baya ya zama matsala amma a idon su wanda suka san abun ne masu ilimin abun idan aka aihu a gaban su in akwai abubuwan da za a yi ya kare tunanin wani abu matsala da za a samu su sun san abun da za su yi ma'ana yanzu kamar irin su tsaye sayarwar jini su abinci bin jariri da waye da sauransu wannan wannan abubuwa ne ƙanana wanda muke ganin su kamar ƙanana ne amma kuma suna da muhimmanci a harkar kiwon lafiya. Alhaji Abubakar Ahmad Fagwa kenan tsohon kwamishina na al'amuran ƙananan hukumomi na jihar Bauchi, Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jihar Niger kuwa ƙungiyar masu fama da na ƙasa sanadiyar cutar polio wato shan ina ne suka gano cewa za fa a sami matsala musamman wajen wayarwa al'umma kai wajen ƙoƙarin kau da cutar shan ina, kamar yadda suka shaida wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Masu fama da naƙasa a sakamakon kamuwa da cutar shan inna a jihar Niger sun ce akwai alamun samun matsalar faɗakarwa a kan cutar a jihar. Shugaban ƙungiyar masu fama da naƙasar cutar ta polio a jihar Niger, Malam Awal Ahmad, ya ce matakin da ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta ɗauka na daina taron gangamin ƙaddamar da ba da allurar rigakafin a jihar ba ƙaramar illa ba ce kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To um, gaskiya akwai matsaloli domin cutar polio cuta ce wadda yake in an tashi yaki da ita za a yi kwai da kwarkwata. An ɗauko kuma himma gwamnati na ƙoƙari bayan Allah na ƙoƙari mu ma da abin ya shafa muna ƙoƙarinmu. To amma kai ban sani ba ko a nan jihar ne kaɗai. An zo an sa abin nan kowane wata a ringa ƙaddamar da yaƙi. a kai waccan karamar hukuma daga waccan karamar hukuma a kai wannan karamar hukuma abin yana karbuwa mutane suna fahimta to amma ka ga magana da nake da kai yanzu wata na uku kenan ba a kaddamar da wannan yakin allurar na rigakafin cutar shan inna ba. Tallahi abu ku yi magana da su ba akan wannan matsala. Mun tuntuɓe su sun iya nuna mana cewa turanci aka yi mana da ake kira logistic problem logistic problem. Ka gani kuma bai kamata a ce a harkar kiwon lafiya an samu na kasu irin wannan ba ka gani kuma ya kamata ma maganan nan a sadaukar da kai mu kanmu gudunmawar da muke bayarwa ta sadaukar da kai ce larurar da muka samu kanmu da irin wahalhalu da kyama da tsangwama da wulakanci da muke samu daga bayan Allah sai muka ga cewa bai kamata mu bari 'ya'yanmu da jikokinmu da ƙannanmu da sauran waɗanda duk abin ya shafa su zo su samu kansu a irin yadda muka samu kanmu ba to shi sa muka ga cewa mu ma mu ɗaura ɗamara da kuɗi babu mu ba da gudunmuwar mu wajen yaƙi da ita wannan cuta. amma ai ne kawai ba a yi ana zagayawa ana ba mutanen ko ba a kaddamarwar a gaskiyar magana shimfiɗa ce ga bako tana da muhimmancin gaske to amma a nashi gefen babban daraktan yaƙi da cutar ta shan inna a ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yabagi Aliyu ya ce wata 'yar matsala ce suka samu ita ce ta haddasa hakan. Amma saboda 'yan matsaloli ne wanda muka mun riga mun dama wanda muke yaki da su mun sanar da su matsalolin saboda kan wannan shi yasa ba mu yi ba amma insha Allah daga daga eh, watan janari idan da matsalolin ba su ci gaba ba za mu abin nan na amma saboda ko da yake ba mu wannan ba akwai social mobilization activities wanda mu ci gaba muna abin nan ne kamar muna samu muna minti da mutanen religious leaders da su community leaders amma akwai masu tunanin ko matsalar tsaro ne ta sa ba ku taron kaddamarwar saboda yanayin kasar ashe ba haka bane a ah, no ba ba saboda tsoro bane saboda ka san ko ni kai ma ka saba zuwa yi a halin da ake ciki dai an kammala zagayen karshe a cikin wannan shekara na yi ma yara allurar rigakafin cutar ta shan inna kuma sama da yara miliyan biyu ne hukumomin lafiyar jihar suka tabbatar da cewa an diga masu allurar rigakafin cutar ta shan inna mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Alhaji Ashafa Ahmad shine daraktan lafiya a ƙaramar hukumar makarfi da ke jihar Kaduna. Ya bayyana wa taron masu ruwa da tsaki wajen ƙoƙarin kawar da cutar shan ina wato polio da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da cibiyar ƙayyade cututtuka na ƙasar Amurka CDC a takaice da ya gudana a birnin zazzau kwanakin baya irin haɗin kai da suke samu da ƙananan hukumomin jihar Kano da ke makwabtaka da su a lokacin rigakafin gida-gida. A tsarin border synchronization mu ƙaramar hukumar makarfi za mu haɗu tare da ƙaramar hukumar rogo wanda muka yi iyaka da su. A duk lokacin da za a yi rigakafi kafin zagayen za mu zauna tare da su. Muna yin hannu-hannu ne idan wannan karan an zauna a ƙaramar hukumar makarfi zagaye na gaba za mu zauna a ƙaramar hukumar rogo. To ina sanar da wannan taro rigakafi da aka yi da ya gabata kamar karamar hukumar rogo ita ta zama mai masaukinmu tun daga kan ni kaina da sauran dukkanin jami'an kiwon lafiya manya wato management staff mun ɗunguma mun tafi karamar hukumar rogo mun je ofishin daraktan kiwon lafiya mun yi mitin tare da mutanen shi gaba ɗaya mun gano menene mu menene nasu wani hanya za a bi a warware wannan ya taimaka mana wurin samun nasara na aikin da muka yi sannan na yi maganan akwai matsala ta biyu wanda ita ce turjiya turjiyan nan mun zauna mun yi nazarinta sai muka fahimci turjiyan nan za mu iya kasa ta kashi biyu akwai turjiya ta waje akwai turjiya ta ciki turjiya ta waje shine inda mutanen gari iyaye maza da mata da sauran al'umma suke ƙin yarda da wannan rigakafi turjiyanmu na ciki shine inda ma'aikatanmu suke zama kalubale akan wannan aikin. Abin da ya sawaka kenan. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shirin. madalla sai kuma kaɗan daga cikin rayoyin ku masu sauraro. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA Amerika, mai magana Sale Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina zan bayyana shi ne dangane da wannan hukunci wanda aka yanke waɗannan sojoji hamsin da hudu a sakamakon zarginsu da ja da baya akan yakin da suke da 'yan boko haram to ina so kotu ta duba daga hujjojin da ya sa waɗannan sojoji suka ja da baya na farko ba su da makamai ingantattu waɗanda za su kare kansu wanda kuma sun yi koke amma gwamnati ba ta share musu hawayensu ba wanda ake kashe su a banza ba tare da an ɗauki wani mataki ba da fatan kotu za ta ba su dama su ɗaukaka wannan ƙara domin kare kansu ganin suna da hujja mai kwari mai magana sada sa'idu daga nan daura assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka sunana muhammad ahmad idris dan nijar mazaunin karuga a jihar kano a tsarayyar najeriya a yau ina so ne amfani da wannan dama domin na ci al'ummar ƙasar mu nijar cika ƙasar mu jamhuriya shekara hamsin da shida ina addu'a ubangiji allah ya albarkaci ƙasar mu da al'ummata Allah Ubangiji ya albarkaci ƙasanmu da al'ummata. Ina kuma kira ga shugabannin ƙasanmu ta Nijar da cewa su yi ƙoƙari su inganta rayuwarmu talakawa. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa, Sokoto ga dalokar Zammel. Me amiku sa ta ga nawa da talakawa musulmi da Kirista lokaci ya yi. sunana kasimu aliyu tsakanin matasan asada a jihar sokoto najeriya sashen musulun ina son ku isa mini sakona na ta'aziyyata ga 'yan uwa da iyalai da aka samu tsawon mahara sun kai ma wasu ɗalibai a ƙasar pakistan har da aka samu asarar rayuka da dama da fata allah ya ji tsawon nan da suka rayukansu cewa 'yan uwa da iyalan sa hakuri ina na roƙon Allah shi ƙara kawo da da na ƙasashen mutumin musulmi da ma ƙasashen na Afirka musamman ƙasa ta Najeriya arewa maso gaba. Ina shi ƙara ba mu lafiya da zama laya. Na Assalamu alaikum mudar Amurka. suna na Gamba Barau fatakun daga tsohuwar kasuwa a garin fatakun A yau ina so ne kira da roƙo ga wannan jam'iyya ta adalci apc da ta zaɓi wannan bawan allah da fatan wannan haɗi da aka yi shi zai kawo mana ƙarshen wannan hali da muke ciki a wa'annan yankuna na to madalla yanzu kuma ga gaisuwar kirsimati let it be christmas everywhere in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Sunana Pastor Hassan Dankarami daga Iglis Evangelique de la republique de niger saƙo abin da ya shahi wannan sallah ta noel ko christmati wannan ya zama sallah wadda take da mahimmanci wadda ta yi mahimmanci bayan ta faska don saboda muna bikin tunawa da haihuwar yesu almasihu wato isa alaihissalam babban saƙo wanda mutane ya kamata su lura da shi cikin wannan lokaci baya wuce saƙo na salama tun lokacin annabawa annabi sha'aibu wato ishaya uh, sura tara aya shida lokacin da ya yi annabci na zuwan yesu almasihu ga abin da ya rubuta ya ce gama an haifa mana yaro a gare mu an ba da ɗa mulkinsa za ya kasance a kafaɗarsa za a ce da sunansa al'ajabi mai shawara Allah mai iko duka uba madawwami sarkin salama to bisa ga wannan kalma ta sarkin salama nake so mu ɗan yi nazari kaɗan saboda ita salama a ce wadda duniya ke nema amma ta kasa ko ina za ka ga mutane suna ƙoƙari su kawo zaman lafiya kowa ma cewa yake salama yake so To, kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To, madalla a wani gagarumin canji a manufofin Amurka, shugaban Amurka Barack Obama ya bada sanar cewa hukumomi a Washington za su maido da hulɗar diplomasiya da ƙasar Cuba. Da yake magana jiya Laraba a fadar White House, Mr. Obama ya ce waɗannan shekaru hamsin sun nuna cewa mai da Cuba saniyar ware bai yi tasiri ba. haka nan kuma kun samu labarin cewa rahotanni a wasu kafofin yada labarai sun ce Amurka ta gaskanta cewa Koriya ta Arewa ce ta saci shiga na'urorin masu kwakwalwa na kamfanin Sony. Madalla gaishe ka. To jama'a sai a garfice mu domin ba mu iya kawo maku sharhin jaridun kasar Ghana ba sabili da wasu dalilai. A nan kuma za mu dasa aya sai da lasar idan Ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu mu da CD wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu Jim Hammond. Ni Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.